A matsayinka na matashi, na san kana da buri a rayuwarka, ko dai na zama shugaba, ko na zama wani shahararre, ko na zama attajiri. Idan burinka shine ka zama jagora, babu wani jagora wanda ya kasance ya yi ma'amala ta shaye-shaye. A ƙasar Amurka, Martin Luther King Jr. bai kasance mai shaye-shaye ba. Ƙasar Indiya, Mahatma Gandhi shine shugaba kuma jagora wanda ba za a manta da shi ba, bai kasance mai shaye-shaye ba. kasar south africa nelson mandela shine jagora wanda ba za a manta da shi ba bai kasance ɗan shaye ba in ka kangaru ƙasar mu ta najeriya ahmadu Bello Sadunan Sokoto, Abubakar Tafabalewa da Dr. Namanda Azikiwe, babu wanda ya kasance mai aikata shaye-shaye lokacin da yake matashi. In burin ka zamto mai kuɗi, Alhaji Aliko Dangot, Alhaji Abdulsamad Buwa, babu wanda ya kasance mai shaye-shaye a cikinsu. Idan burin ka na mai kawo sauyi, ko kuma zama wani wanda yake maɗaukaki a duniya ko a al'ummaka kana buƙatar ka zamto baka ma'amala da miyagun ƙwayoyi wanda za su gusar maka da hankalinka ko su canja maka tunaninka a matsayinka na matashi burinka shine ka gina rayuwa wadda ko bayan babu kai za a dinga tunawa da kai in dai kana shaye-shaye ka tabbatar cewa wannan abun ba naka bane ba domin zama maɗaukaki attajiri ko kuma wani sananne ko shahararre dole sai ka daina shaye-shaye shaye-shaye babbar guba ce ahmad sanana nake baku shawara a bar shaye-shaye a yi ma'amala da kowa lafiya a tabbatar da zaman lafiya a ko'ina na gode